duk wanda ba zai riƙe bakinsa ba to lalle zai wahala a rayuwarsa ta duniya da yawa mata da aure ke gagara su zama a gidajen aure bakinsu ke ja musu idan kaga wani a gidan yari bakinsa ya ja masa idan kaga wani an turke shi yana gumi bakinsa ya ja masa balantana ga wanda yake tsammanin shi mai da awa ne yana son sai ya ƙasƙantar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta fuskar cin mutuncin iyayensa ko na saba da wani abu wallahi bakin mutum zai kai shi